shekara ta 2026 ba muna cikin wannan littafi na durusul muhimmi fi masailin zakati wal wasiyyati za mu tashi shafi 125 hukumu akadul waqfi min haythu al hukuncin shi waqfin ta inda yake kasancewa a akadun lazimun ne ko kuma aqdun ja'izun shi waqafin min jimn al-uqud al-lazima ko kuma min jimn al-uqud al-ja'iza an fara bayani abinda ake nufi da aqdi wanda yake lazimi wanda idan aka riga aka kulla wannan abun ba maganan warware shi ba maganan amfasa shi ne ake kira aqd lazim ja'iz wanda kana da dama ka canza ko ka fasa ko ka canza yanayi ko ka canza wanda ka ba da sauransu kamar wasiya mun yi shi a baya kana iya cewa na maka wasiya ka ta baya na yin gaba kawai ka ba ta da yi ba tana iya fasa ce na fasa wannan wasiyan da na ce maka na yi kuma ya fasu kuma ba ka kyautan mota kenan kana iya cewa na fasa adadi ne wanda yake ja'izi shi kuma wakafin a wani bangare ke amma aure misali ce na baka ce na karba kana iya dawo ka ce karanta adadi ne lazuri ba a fasa shi shi haka in su ya ba Allah zai iya cewa ya fasa isanin salon sai wanda ya sadaka ya karfe kuma a wanda yi amai ya zo mai ya lashe to shi ma tamkina Allah ne to akadi ne wanda yake lazimi a cikin jumhur mafi yawa shine wannan kenan alwaqtu aqdun lazimun yalzamu bi mujarrad alqawli aw alfi'l shi waqfi wato yarjejeniya ne ko kuma mu'amala ne wanda suke lizimtan mutum da zarar ya furta awil fi'il ko da zarar ya aikata domin wani yana ana kulla shi da magana ana kulla shi a aikace ko ba a yi magana ba misali mutum kawai ya gina masallaci a kofar gidansa ya yi izini mutane su zo su yi sallah ko ka ce wakafi ba ya zama mai wakafi ba Allah kenan la yuba wala yuhabu wala yurasu kuma ba a magance ne a aikace kawai ka yi shi ka gina ta kofa ta inda mutane daga wasu za su shigo su dinga shiga masallaci kuma su ke shigo su fara sallah shi kenan ta ba Allah ta ba masallaka ba maganan dawa shi ko fata za ka mai da shi to ko za ka mai da shi aki ko kore mutane su yi yadda ba za ka ba da mutane da wadannan al'umman musulmai an gane wannan to ne lazim ne bi mujarrad qawli ma kana awil fi'li ko aiki ma dalalati alayya man tare da nuni misali ka gina ta kofofi kofa ko ta ina ba sai kabar daga kai sai family su cikin gida kawai kuke zo ku shiga masallaci da wannan yanzu a yake bai ba kowa izini ya shiga da waje ba sai wanda ya ziyarce shi ya shiga gida a je a yi wannan ya zama kin da nashi ne shi kadai da iyalai bai bude kofa ta ba ga wannan baya nuni akan ya ba al'umma na wannan layi ko kuma na abin nan kawai shi kadai ne da al'usa sai shi ne ma dalalati alaihi annahu tabarru domin tabarru'i ne wato Allah aka yi mawa Allah aka ba to kuma abin da aka ba Allah ba a kwacewa sai na kwace wannan abin da ba Allah wa huwa qawlu ammatu fuqaha'i al-mu'min al-malikiyya wannan shine maganar mafi malaman fiqh na malikiyya shafi'iyya da na shafi'iyya wal da kuma hanabila kaga wanda bai shigo nan ba sune hanafiya wa abi yusuf shine kuma maganar abu yusuf da muhammad da kuma muhammad min al-hanafiya ɗaliban imam wanda ake kira sahiba abu hanifa da yawa suna ma abu hanifa a matsaloli da yawa amma kuma almajiransa ne waɗanda suke jin ne da sun su suka fi yada fasawoyin mazhabar imamu abu hanifa amma kuma suka saka masa a wasu matsaloli masu yata duk wannan yana daga ciki su suna cewa idan aka riga aka kulla ba a fasawa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wanda suke cewa ba a fasawa mai yadda dogaran su hadisi cikin Umar wanda yayi mai mai tuwa tun a farkon wannan babi da Annabi ke idan kai sadaka ba Allah wannan gonan da ka samo a Khaibara to ka sani la ba za ka ci wannan gonan yanzu yau zan kai da ita wala yuhabu ba a kyautar da ita ba a gado to tun ba a gado kina an ba Allah an shine ta'bid ta'bid kenan an yi eh, ba Allah na har abada ba lokacin ba lokacin da kuma na fata ba kenan shine suka dogara shi ya juzu faskuhu ba a ɓata irin wannan wakati da aka yi da ikalati da ikala wa labarai abin da ke kira ikala ce ya yi niki da wani ya sai wannan ta sai damun na su da masa nawa ne dari biyar Kuma ka ɗauki dari biyar sun ta ba shi yana zuwa gida su ce ai fa an je an karɓo kanan jir nawa shi na dari biyar sai ga iya wannan dari biyar ɗin da ta fi bairo kuma bukatar ka koma da wannan gairun wajen mai da ka ya ce tsoron Allah na ce wannan ne da ina bukatar amma yanzu wannan ɗari biyar ɗin nake bukata ga kayan kabari ɗari biyar yadda kai ya ba su ɗari ne ake kira ikala da kasuwanci annabi sallallahu alaihi duk wanda ya je ma haka shi ma Allah zai yafe masa zulubansa don ai da ya siya ba yana bukatar abu yanzu kuma kuɗin ya fi bukata yana iya komawa shi yanzu a maida masa ɗinsa to shi ne wato shi ka a mai sunansa wakafi ba a ikala ce a fata mai da wanda aka ko kuma shi wanda ya bayar ya mai da a wannan magana na mafi yawan malaman fikihu su malikiya shafi'iya da hanabiya da kuma almajirai biyu na abu hanifa ba al'imamu abu hanifa shi imamu abu hanifa yana tafiya kan ila annahu akan ja'izun yajuzu ruju'a anhu ya hayatihi cewa akadi ne ja'ibi wanda ya halatta mutum ya sake canzawa ya fasa amma a lokacin da yake da rai sai ta amma kuma alkarahati makaruhi ne saboda an ba Allah ka iya kuma amma makaruhi ne kaga mutum bai da zunubi mai yawa kenan ji Abu Hanifa wa yuwarrafu anhu shi kuma yana cewa ana iya gadonsu daga wurinsa ma'ana magadansa za su gaji wannan filin ko gidan kuma suna iya zana masu fata abinda baban su ce zai su za su gada la inda ho inda bi ahadi al-amrayn shi agadi al'amurai ne. shi abu bai ce yana iya zama akadun lazimun kuma idan aka samu abubuwa guda biyu to shi ma in ya ka samu wannan ya zama lazimi ba fasawa ga shi nan na daya imma an yi hukunci alƙazi alƙali kai ma alƙali ya yi hukunci a wannan gidan cewa wakati ne an ba su ba ne daga in alƙali ya sa hannu kai kam an kama ba to haka ne to shi ma ya zama lazimi أو يخرجه مخرج الوصية به بعد موتي كنت في الدوى النوى أبو في النوصية misali bayan rasuwa ta wannan hansu inda ana yi da hansu ya zama wakafi a basu tsali talakawa ko makaranta za ku bayan rasuwansa ya yi kada wakafi ne amma a kamai ne ta matiya bayan rasuwa to in yana da rai sai in yayi wannan ta ba maganin dawowa ku in ji abu hanifa an gane amma in ba a wannan yanayin ba to zai iya dawa ce ya fasa kuma ta fasu mazhaban su nan amma mafiya malamai da su goyi wannan ba shi ya sa malamai ce an hu an alfafa a kadun lazimu wanda fi kuma misali ta ce ƙura'anai ka ba a masallaci ta ga rubuta yi wakafi ne ko shi ke su zuwa sane kai ina to gida sun ma ya fa Allah ta yi kafa shi gida yi shi ma ba zai ma ransa ba zai ma hankalin sa bai kwanta ba masallaci fili je ka karbe babu sai kun shi ma sai da zai ji daɗi ba to kaga ya shi ne maganan jumhur kenan saboda hadisin Umar wanda aka ambata a baya wanda Imam Tirmidhi ke cewa wannan hadisin amalu ala hadal hadith inda ahli ilmi wa ijma'i sahaba cewa la yuhu wa la yurasu wa la yuba duka ijma'i ne na sahabbai da wa ijma'i sababa ala zalika sun ijma'i akan wannan sauran malaman ilimi wal annahu tabarru'un domin tabarru'i ne mutum ya ba Allah madaukakin sarki kamar sadaka ne sunna ulbai sannan kirkin da mutum ya ba Allah ya hana ciniki kidawa wal hibat ya hana a kyautar wa huwa izalatul mulki shine bukutan masu kan da aka ba daga gare shi an hana yin hakari fa idza najjazahu fil lazima ka idan mutum ya zartar ba ce zan yi wasu zai yi wakafin kaza ba na yi wakafi kaza har ya zartar ba zai iya dawowa ba kuma ci ya fata inda ya zartar a lokacin da yake raye shine maganar jumhuru malamai da yawa a matsala ta gaba shine fi ba ana sharɗa don misali wani mutum ya kira malam ko misali zaidu ko amru na ba ka wakafi shi wannan an shaɗanta kafin wakafin ya zama ingantacce ne zai rudi ya ce na da aure in aure ya ce an ba ka baka karɓa ba aure bai yi ba dole a samu alƙawul da ijab bayarwa da kuma karba to shi ma haka ne wakafin shi ne matsalar da za mu ji kenan alwakafin balki balci zamu wato kyauta ne da mutum zai na neman lada da kuma lijimta matansa wani abu وقد أجمع a على أن الوقف سوى وقف إذا كان لجهة غير محصورة don har an ba wata jiha ne misali ana da hukuma ta waƙafi ce an bata ko kuma a'a talakawa ko baƙi ko ɗalibai daga wata jiha ne yana ba mutum ɗin mutane ba shi da gairar mahasuratin فإنه لا يحتاج في لزومه إلى الدخول فأتي أن كذا فكتاتي كذا سو كذا هو ما زي كذا أمر misali. مثالي غير wannan kaci ka bayar ba sai talakawa ko ɗaliban ilimi ko su ce mun karɓa ba lokaci guda ya zama wakafi a gare wannan gidan da aka ayyana amma in kana alwaqfu li muayyan don wani ne zai ne ko amru aka ba nan malamai fabrik na ba fi zalik alamun hawil da ake halmai su yi sabani a kan wannan shi ma sai ya karɓar zaidun kun kuma ta ce ka ba zaidun da fi ya zartu kawai ba zaidu su ce na karɓa ba shi ne fara'a jumhurul fuka an na wakafa ya timu bi ibaratil waƙi wala ya fi'ir ilal hukul da ya yi ibara kawai ya yi wakafi na wane ko ba ya buƙatar wane ɗin nan sai ya ce na karɓa haƙƙi in ji maganar jimhurin malamai min al-mawqufi alaihi sai ya zama ba a buƙata sai wanda aka mawaqafin ya ce na karba annahu tabarru domin sadaka ne aka yi fihi izalatu mulkin domin shi wanda yake yayi waqafin ya gudanar da mallakar wannan abun da hannunsa ka dawa zai mallake shi wanda aka jingina ma abun kenan shine izalatu wa yamna'ul bay kuma ya hana tsayar wal hibati da kyauta wal miras wato da kyauta zai iya kyautarwa ba zai iya sayarwa ba za a gada ba kaga yanzu ya tashi daga mallakar ya koma na kwanciyar ko da bai ya karba ba mutum ya akabir alam yutabar fihi al-qabul ba a kula da cewa sun ya karba kama annal waqta yutim wala hajata da qabul fihi kuma yadda waqti yana cika tare da an karba ba sai wanda ake ba faɗi ya je ya karɓa ba hannu da hannu da amshi an bashi al'abdu shi ne karɓa da hannu ba wai fara na karɓa da baki ba al'abdu kyauta kai ma mutum kyauta ya ce ya karɓa da baki in bai zo ya karɓa da hannu ba ko har yanzu kyauta bai cika ba sai na ba ka mota na jiki na fado na 26, na gode na gode na gode bai zo ya karɓa shi yaushe za a karɓa shi sati mai zuwa to shi kin Allah ya kai mu misali sai Allah yi wani abu kafin sati mai zuwa mai mota Allah ya masa suwa misali shi ka ne zuwa mota ta koma gado mota ta koma mai gado domin aljihar za ta cimmu illa bil qab ta ta ci kafin an bilka maka motan ka ɗauki makullin ka ɗauki motan daga gidansa, ka kai gidanka shine yi. shine bil qabd shine kabdu da ake magana a nan ba wai kabul na kabul shine na yadda na amince na karfi kyautar da kamu ko kuma na karbi kafin da kamu akwai to shi wanda ke sai ya je ya dauko ba inda ya karbi da baki magana ya dare an dare shine wasu suke magana a nan ba ya buƙatar irin wannan hmm. na muke ma a yara ba abuhun wasu daga cikin malamai ra'ayi na biyu kenan suna gani wa huwa riwayatin fi mazhabi ahmad wannan kuma akwai riwaya a mazhaban imam ahmad amma ba shine mazhaban sa ba imam ahmad wasu lokuta za a ga fi mazhab din sa kuma kauli na shi kuma riwaya mafi yawa malaman mazhaba suna fatawa da mazhaba shi akwai kauli na imam ahmad shi kansa ba shine kuma mazhaban sa ba akwai riwaya na imam ahmad sai ga yana da riwayoyi guda biyu Ahmad sai yi wata kuma ya yi ce ɗaya eh, ya halatta riwaya ya ce bai halatta ba za ga ana samun wannan to a riwaya na mazhaba Imam Ahmad din annahu yushtaratu al-qabul ana shatan ta min al-mawquf alayhi daga wanda aka mawaqi al-muayyan idan an yi mutum ne zaid misali akai mawaqi ko amru ko dole ne sun da ta kan hibati wal wasiyati kaman kyauta da kuma wasiya wal wasiyatu li ajniyin muayyan wasiya da aka yi ɗan adam wanda kaman zaidu nan mu'ayyan din nan. tawaqqatu ala qabulihi tana tsayuwa ne wato zartuwansa yana alaƙa yana tsayuwa ne a kan wanda aka yi mawa fa haka da huna nan ma wakafin shi ne a wannan riwaya da suna tafi kenan kama an na wuyi sharɗu lilluzumil wakafi lilluzumil wakafi da cikin da fihi kalhiti kamar yadda shi ma ana a wurin wannan ra'ayin kenan saurin su yana cika ne shi ma sai an karba an mallaka an karba da tsiyan mallaka in gida ne an karbi takardun in fili ne an karbi takardun in mota ne misali aka yi wakafin ta an karba an kawo to su ma abin da suke gani kenan rajihu kamar yadda mala ya faɗa a nan adabu ishtira'il qabul sai an sharɗa da ba sharɗi ba ne suka ce an masa tashi wakafi alƙabdi da kuma karɓa fihi min al-mawqufi alaihi da wanda aka mawaqafi cewa an baka na maka na ba da wakafin gidana na wuri ka ka je ka zauna rayuwanka da iyalanka wakafi ne misali to ba sai ya ce ya karba ba ba sai ya je ya karbi ya karbi makullin gidan ba kawai shi na yanzu gida ya tashi daga mana ya koma hannun wanda aka masa wakafi kawai lokacin da yake zaɓa lokacin da zai je ya shiga gidan da aka masa wakafi an wannan shine li'annahu tabarru domin tabarru ne aka yi wato sadaka ne da aka yi ma neman da domin lokaci ana yin su ne don neman me lada mutum ya yi abu ya nemi lada Allah ya ba shi lada da har an rubuta lada lokaci su ta fasa da kake su a yi da lada to Aki, <laughs> yana aiki ta ta cewa alhamdulillah an rubuta ko? Kuma mahaddatan al-Qur'ani gida su zauna. an rubuta alhamdulillah kowace ne eh, sunan shi harafi sun karanta kana da lada rubuta bayan wata biyu su ciki ji ka fata kai kuma mutum ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amai mai yame ya lace kenan in mutum ya Allah har aka tabbata su kuma ya dawo shi zai karbe ganewa ga ga mafiya wasu lokuta ana rikici a matakin kuma wasu da wasu sai su mutane su gaji da banka ma wani liman da ma kuma sai ka je su ka su kwashe kayan su kaga kaman sun ba Allah su ba kuma za su zo su kwashe Allah wadaki sarki ya tsare mu wannan kenan wal mu'ayyan fi zalika ka ghairihi min anwa'il waqt min haythu kami luzum ishtifaqi qabulihi wa qaddihi kada ce a nan wakatin shi ne kaman sauran abubuwa na nau'i na wakatin ba tare da an shaɗanta ba ko kuma zuwa wato cewa ya karba da bakinsa ko kuma ya karba da hannu wannan matsala kenan arkanul baka fi yana da rukunne duk wani aiki ga yana da rukunne wato wanda su ne idan suka samu su ne suke mai da wannan aiki ya zama aiki Kama misali gado yana da rukunne cikin rukunnan gado shi shi wanda ya za a gada wanda zai yi gado da dukiyar da za a gada don ba ɗaya daga cikin wa'annan da za samu gado ba wanda ya mutu ba gada ba mutu ba kowa ba ya mutu da bar mutu tsari ta samu kubo mutu da ba babu to haka shi ma waƙafi yana da irin wa'annan rukunni wanda in babu su ba maganan waƙafi kamar yadda muka faɗa din shi al-baqi wanda zai yi waƙafi wanda wani ya mutu shi ne al-baqi ya kunu ahalan littabaru dole ne ya zama ahali ne ya yi tabaru da mana hayyar da ya yi tasarrufi da dukiya a shari'a ce ba mahajur ba ba majanun ba ba sabi ba mahajur shine mutumin da aka yi mahajar domin ana ma mutane hajar a je kotu ko alkalai su yi hajar ko kuma a taru a dangi a yi ma mutum hajar ya karka bai iya tasarrufi da kuɗi ba misali an rafa gado an bashi matashi bai iya tasarrufi da kuɗi ba za ka ya zo da tawa bakin nan yau wanda ya ka zo aka rashi ya tawo da kuma wani support ko hata kai ya ce wannan fa dinnan aji ya na wuri ka sai a sai a ce to yau wane da wani ya sake sai wani abu hannun wani ko ya sai da masa an masa lajiyar duk kuɗin da ya fi dubu kaza misali to in ka sai ka ba ka karɓa ya karɓa a hannu, suna maka abu ko kuma mu za ka karɓa to kai mu za ka biya mu so ne hajar sai a hana shi da sarrafi a dukiya ana mamara za su ya haka ana mutu wanda yake da safi wanda bai iya tasarrufi da dukiya haka ba sai lokacin da aka ga abin nan haka shine ma'anan ya zama mutu ba hajar aka masa ba sannan ba mahaukaci ba nan kuma ba yaro shi ga wanda bai da haka ba za a iya kuma domin kuma yaro da ya shirya muku abu a shari'a gaskiya za a iya bata wannan shirki ka sai da masa abu kai ya fata wannan shi ne. in ba mai gidan shi da zartar ba shari'a ba ya zama ahal al-tabarru kenan rashid aqil sa'annan kuma gair mahajur ai mutahajar shine nan ka baki cin kenan ya nabiyu al shi shine wanda aka yi wakafinsa a ya kullu ainin mamlukin lil waqifi shine duk wani dukiya da shi mai in ya malmaka wanda sai ce na ba da abu kaza wannan abu shi ne a makuf ce na abin da aka yi wakafin dole a same shi idan da mutum ke so yi wakafin bai da komi babu da zai yi kenan na uku shi ne almakuf alaihi wanda za a ba wakafin wanda ake ma wakafin zai zama mutum shi zama wata jiha mu'ayyar jiha mutum zai yi ma gwamnati wakafi ko ana iya yi tsari mutum ya gina makaranta ce wannan na ba gwamnati iri makarantun samare a gina karantar da yara gwamnati ta rike shi karantar da yara kyau ta iya yi zai iya gina wani wuri shirin na inda mutane kusurin na gwamnati kenan na yi mutane su dinga zuwa suna hutawa ko mota inda wakafi ne a dinga ɗaukar mutane na ba gwamnati na yi wakafi ma gwamnati sai mutum zai iya yin haka abubuwa da ana amfana da shi shi ya yi wakafin ko ya zama shakhsu muayyan ne ko kuma ya zama wato jama'a muayyana au ko wata jiha jama'a muayyana kamar shekarawa ko ɗaliban ilimi ko limamai ko ladane shine jama'a muayyana au jiha ko kuma wani yanki an ko misali a ce hukumar kaza ko hukumar kaza shine jiha muayyana to su ne da shirin dole a samu wannan na hudu shine asiba lafazi ake amfani da shi domin kai mutum ya yi furta ne a sun abun ya yi ko kuma ya yi a rubuce to dole a samu figa yake yalzamun wakafu bi mujarradin nazi da ayyukan rufin shi kenan ya lujinka walfazul wakafi minha ma huwa sarihun akwai wanda yake sarih da ayi shi baya bukatar ce mai kace nufi kaman fiki ko aure akwai sarih ko shi ke matanta ya cike ta an ci amma ba sai ce me kake nufi ba mun ce ki tafi gidanku su ka tambaye shi me kake nufi ciki ne ko ki gidansu ta zan buka ka wuce kai ma misali biyu to sare haya bukatar sai an nemi fassara kai ce kawai ina ɗauka wannan abun da aka kunta ne wahiya aftu shine kalma sarihi da na yi wakasin kaza shine wakasin na tsare kaza don Allah don tarifin lokaci shi ne hasu kasar a tasililul manfa ka tsare asali ka ce wannan filin ba za a sai da shi ba za a kyautar da shi ba za a inda yake samarwa a jihar kasa kaga ka tsare wuri ko gida kudin na kana bayarwa ka ce shi ne da ba bukatar sai tambaya sabbaltu sabbaltu fi sabilillah ana wannan nasu ne shi fi sabilillah sai ka zaga in ana neman taimako sai kace fi sabilillah mana na je kai sadaka kai wakari da rubuta a akwatuna ko fi sabilillah nan ne sabbal na mai da shi fi sabilillah kima eh, kalmomi ne wanda suke sahihai فيصير وقتا من غير انضمام امر اخر اذا daya daga cikin ɗan kalmomi guda uku wannan abin da aka tabbata din ya zama wakafi ba tare da mm, tsora wata kalma gaban ba bayan wannan an ce wasu ko haɓar ko sabbaltu kenan ya zama wakafi ba a bukatan wata kalma ta daban abin ha ma huwa kinaya ta akwai abin da yake kinaya wanda sai an tambayi mutum ne kake nufi kana nufi sadaka ne na yau da kullum ka wani ya je ya saida ya je ya koko wakafi ne kai ne kalmu wahiya ga sunan kamar ka ce tasabbattu wa haramtu tasabbattu wa'annan kalmomin ki ce tasaddaqtu na yi sadaka da kaza don ai annabi sallallahu alaihi ya gaya ma Umar fa tasaddaqtu biha kai sadaka da wannan kuma mana kamar da ita ne ba ka fi la ba a la yuba wa saluha wa la yuhabu wa la yurasu mun ce tasaddaqtu kowa haramta ko na haramta ma kaina amfani da wannan na mai da shi fi sabilin lahi kowa abbatu ko wannan na mai da shi har abada kayan Allah fi sabilin lahi ko kayan suwa ne kalmomi ne ina ya ce min nufi kake nufi kana nufin kuka ne ko kyauta ne ko kuma wakafi ce wakafi nake nufi su ne kinaya kenan wa yasiru wakafan jiha ma'an niyya waɗannan suka wakafi tare da niyyan shi wanda yayi ya furta wa'annan kalmomi aw an yanzu ilai ilaiha ma yuwaddiha ko kuma a wato ya zama akwai wani abu da yake bayyana cewa wannan abin da ya faɗa din nan wakafin yake nufi wa yadullu ala annahu arada al wanda yake nuni cewa wannan kusurcin da yi yana nufi wakafi na hau sadakatan mawqufatan wannan sadaka ne na wakafi auɗaɗin za su ba ko kuma sadaka da ba a saidawa wanda ta koma mai wakafi kenan amma yanzu mun wakafu bil kuma yadda wakafi ya kallizinta da aiki ba tare da ma magana ba amma kuma ne tare da wasu dalilai addalati alaihi masu nuni akan cewa wakafin din kake nufi misalu ayyabni a masjidi mutum ya gina masallaci wa ya azana linnashi nasu fi hijji ya izini mutane su shigo su yi tsarka a wannan masallacin shi na ya zama mai wazafi ko da bai furta ba kaga wannan a aikaci na ya gina masallaci da gama ya sa shimfiɗu ya yi komi ya sa wurin alwala ya buɗe aka kira tsalla ayya alasala sala alalala mutane sala mutane suka a zahar suka cika masallaci shi nan magana ya tsare tare da yayi magana ba yanzu a aikace ya yi wannan wani tare da ya furta ba an gane? na'am waɗannan su ne rukunne guda hudu shi ka rasa ɗaya daga ciki in ba ta magana abin da ya shafi masallaci wanda shi ba a bukatar siga kaga shi kenan shi aiki ne kawai ake bukata shi ne kuma a shi ga babu wakafi bai yi ba samu wanda zai yi wakafi shi abin da zai yi wakafi da shi jihar ko mutum da za a ba wannan wakafi sai ruka na shi wakafin shuru ba shi ne shirar al-bakashi shurutun arba suna guda hudu farko an ya kuna lokaku fi ainin wato ya zama an yi matsafi a kan ayin abin da malawai suke kira ayin abin da za a iya daga a saida shi ne ayin ya juzu bai uha wanda za a iya sayarwa yin kinul intifa'u biha kuma za a iya amfana abin da ba a yi amfana da shi ba ba ainiha amfana da shi kuma wannan abun din yana nan kuma a samu amfanin abin kal'aqar kamar gidaje kal ko dabbobi kal ko kayan gida wasu gida ko makamai duka ana yin wakafin a zamanin sabbin ko wanda suke wakafin da makamansu su wannan sulke da wannan kaza suna yin shi wakafi fi sabilin layi ba tsibawa ba gado ba kaza sai wakafi fi sabilin layi duka ana yin ya wakafi da su na farko kenan ya zama ain ne wanda za a iya tsada a sayar misali in ana buƙatar haƙari kuma ana iya amfana da wannan abin da aka yi a amma abin da ba a iya amfana da shi ba a ta ko ala birrin wakilin ya zama a kan neman lada aikin alkhairi ne birrin kada mutum ya yi wakati a gina sinima ko a gina wurin sunuka ko a gina wurin wajen dai club ko wani abu wannan ba wakilin ba ya zama ala irin tun lada ake nema ai to duk inda ba lada ake samu ba a wadatarsa ana ganewa na to ya zama a birnin walmasakin walmasajid walakaribi musulmina kaumin ahalin jimma ya zama an yi ne na miskinai a ko masallaci, ko kuma musulmai ko kuma ahalul jima ana iya ba ahalul jima kan zama wanda ake zaune lafiya ko ba musulmi su suke kira ahalul jima shi ya sa fi wani ba musulmi ba yana iya amfana da shi ana iya wakafi shi ba wanda ba musulmi ba ya amfana su ake kira ahalul jima man ba wanda ake zaune lafiya da su kawai da muke zaune za ga makwabcin kafila ba musulmi ba misali ana zaune lafiya da shi zai iya wakafin wani abu ba shi zai iya amfana dukiya ta wakafe shi ba na uku an yaqifa ala muayyan wala ya fi ala majahulin karajulin ya kuma wakafin an yi shi akan wani mutum sananne wanda da an ɗauki bannan za a iya dinka ma wanda aka zai ce kawai na ba mutum ko wani mutum babu dole ya zama ala mu'ayyar sananne shi mutum gairu ba majahul ba kamar ce wani mutum an ba wani mutum ko na ba a eh, rajul mutum babu na hudu ayyaki ka nahidan ya zama take aka yi wannan wakafi ba a allaka shi da wani sharaɗi ba cewa in kaza kaza ya faru to na yi wakafin kaza in ba faru ba kenan babu wakafin da mutum ya allaka shi kan wani ya ya wakafin a kan wani sharaɗi Ba in allakahu bi shartin lam yasir idan ya a wato sanya wani sharaɗi a wannan wakafin wakafin bai inganta ba mana zama nan gaba kaɗan ce ya sa in kaza ya faru ba na da ciki ce in ta haifi na namiji amma yi wakafin gidana na wuri kaza da yi ba har yanzu gane wannan yawwa babu wannan wakafi illa ai ya kula sai dai ya faɗa. mu yi ta baya da wa imamu abu hanifa ce irin shi ne da abin da ah, huwa wakafin ba a jama'uti cewa wannan kayan ko wannan gidan ko wannan filin wakafi ne bayan restaurator daga wannan ya allaka shi da sharaɗin bayan restaurator ya koma wakafi ya labar da zai resu eh to shi wannan yana iya zama wakafi ne an gane wannan amma kuma sai bayan ka kaga bai zama naji ba ana nan ana jira tun da ya yi wakafi ita ah, da wasiya din da wakafin su suna iya yiwuwa a haka a bisa rikicin da da wani tambaya da bai sa mutum bai bashi nan take ba kila wani abu ne wanda kai kake kana amfana da shi misali kana da gida idan ka ɗaya ne ki da shi kake da ba ka da gari. kana so ka mai da shi ko kafi daga in ka ba da shi take za a fidda kai to an kace bayan mutuwa wannan gida ya koma wakati da makaranta wuri kaza ko masallaci ko ga ɗaliban kilimi. kana mutuwa shi ke sai da kaga kana amfana da shi bayan ka kuma za ka fi samun mai lada shi ne amfanin ko wakiliya irin musamman wakiliya ka amfana da kuma bayan rasuwa ta ba a samu lada amfanin nan yawwa ba kawai ta kun kici ta ba da aka zo aka fi kai ka kama haya kenan za ka fi damuwa shi ya sa ka iya ba da wasiya bayan rasuwa a yi kaza a yi kaza da shi kaga ka san amfana da shi kuma bayan ka zai dinga samu da shi ma wakafin kana iya yi wakafi ne abuna na wuri kaza wakafi ne amma bayan mutuwa da za ka ci da amfana da shi ce bayan kaga wannan bai zama nan ta ka fara amfana da shi ba sai almulki ya fi wakf waye ya kamata ya tasarrufi wannan da shi wakafi ya tasarrufi da kansa mutum shi wanda ya fi? ko wanda aka ba misali gida sai wakafi ta ce ɗalibin ilimi wanda suke karatu a nan almanar ɓangaren da su zo su yi gaba da zama da su So shi kai za su dinga maintaining din gidan ka za ku da shi naka ne ko ko ya kawo hukumar gudanarwa na almanar su za su yi wannan abubuwa shi ne wannan an gane sai yana iya faruwa kwanaki an yi wata tambaya a kan wannan a ta a sokoto ta yi wakafin gidanta cewa ta ba hukumar shi na sokoto so kuma ce amma za su zauna a wurin bayan gefe akwai ɗaki da su yara su ban zai iya amfani da shi sai kuma wurin kuma ba zai zaune mata ba ko saboda wasu dalilai ko barwa ko abin nan sai kana neman kuma za ta kai da gidan sake zuwa ta kai wani wuri sai ka riga ka yi wakafi ba abin nan yanzu sai dai su kila su je su nema masu irin daidai wannan ɗakin da take tana buƙatar ta zauna a bisa inda take so ta Zauna din a kama mata saboda wannan ta yanzu ba ta sauki a wannan gida to irin wannan don akwai malamai da suke gani kai da kai kai da yi su tarufi da shi saboda gare gare da sauransu yana hannunka har yanzu inda da ai an can in shi ta ba nau'i ne na musamman ya zauna sun ba da kansu kare wanda suka da shi wasu suka za su ci gaba da zama amma shi wannan mahaddisin Qur'ani ne sai zaman su muqayyad ne na shekaru da su mahaddisin Qur'ani su suka su za su zo to ne wannan mulki ya ɗin talafar su kawo fi zalika alama ya ake ba iya tsayawa a nan ba inda mun zo gaba sai mu tashi a ya ɗin a mai zuwa insha Allah